ashe kai ba dan amana ba ne. za ka fahimce ni barkamu kamar ya fahimce wata kuma da zan babban yarinya ba lafiya wannan ai cin amana ne wallahi wannan inda a saudiya ne wallahi za ta yi kaza za ta yi kaza ka tsaka ka ka ni ai baka ji ba um, mai anguwa wai alhaji na cikin gari eh. wai daga yar aikinsa ba wai aka je aka samu wai tana da ciki su mansa bakwai yar aikin da yar aikin gidansa waye ne in cikin tukuna da Allah wallahi ba zan yadda ba ai wannan wulakanci cikin garanti yaya me yake faruwa me faru zauna kai da ka ta mana ya mu me ya faru da ka ta ya mu idan ka dade wannan bawan Allah bai da mutunci abokina ne amma shi ba abokin amana bane da ka ta da Allah yaya ina jinka kanwarsa na gani zan aura yaron nan aka mun rufa rufa muka je asibiti irin dan gwajin nan na zamani shi eh. ne aka samu yarinyar ba ta da lafiya to in bar da abin ka kai hamu yarinya zazzabi na kwana biyu ne paracetamol kawai za a saya na kwana biyu zazzabi nan irin na zamani kan gidan kowa akwai shi na rage rage eh? kuma inda za dan samu kajiji a dan jika mata kwana ɗaya zuwa biyu to ka ga ma ɗan dan damuwa haka wata da eh? yanzu ta warke kuma ko ararabi aka bata za ta warke to ko kuwa wallahi tallahi Eh? Na gaya muku wannan magana. Wai wacce kanwarka ne daga ciki? Kanwata na biyu. Ayya Allah sarki na Yarinya akwai kirki. Ai ga kirki. Na'am. Kaman ba ku fahimci fa abin da nake nufi ba. To muna jin ka. Me yake Yarinyar nan auren ta zan yi. To. Aka je asibiti domin a gwada ta. An samu yarinyar nan tana da ciwon kanjamau. Da da da. Wa. gari ba kai za ka yi hubani ne wallahi ni mutu a kamar na rantse da Allah tashi mu tashi mu na rantse yau a police station